الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baya ka uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka na alhamis 21 ga watan rabi awwal a shekara ta 1432 daidai da 23 ga watan biyu watan fabrairu shekara ta 2011 meladiya domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka sharhu sunna na al-imam al-barbahari a yanda yake kuma wannan shine karatunmu na goma sha uku a cikin littafin Allah ta'ala ya ji kan al-Imam al-Barbahari ya haska kabarinsa ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi za mu tashi a gaba ta 93 Imam al-Barbahari yake cewa wa'alam anna al ilmi lam yazalu yarudduna qawl al-jahmiyya لم qawl al قول hatta kana fi khilafati خلافة al-abbas takallamat ruwaybaba في أمر الآمة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يتخطى أحد منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبة مالا الإمام البربهاري رحمه الله عز وجل يكتشوى وعلم يتأكد أن أواد من علمي كفن أن أهل العلم lalle ma'abota ilimi malamai waɗanda yake kafarsu ta kafu a ilimi lan ya zalu ba su gushe ba ba su ƙasa a gwiwu ba ba su sanyin jiki ba lam ya zalu ba su gushe ba ya na qawlal jahamiya. suna mai da martani akan dukkanin maganganun da jahamawa za su faɗa mutanen jahan bin safwan al-imam ahmad ibn hanbal yana da littafi mai zaman kanshi ar-raddu alal jahmiya sunan littafin kenan ar-raddu alal jahmiya kuma littafi ne wanda yake an rubuta shi an yi mishi tahqiqi sosai da sosai me yasa haka domin a fayyace ma mutane cewar abin da suke a kai abu ne na barna ba abu ne na daidai ba saboda ba zai yiwu a ce mutum ya kawo bidi'a ya kawo barna a bayan ƙasa shi ba a ga laifin shi ba wai waɗanda suka tahi suna nuna abu kaza da abu kaza na barna ne su kuma ya zama za a ga laifi a ce su ne ba sa son haɗin kai su ne ba sa son kaza ba sa son kaza alhali wanda ya fara kawo barnar tun kafin ya kawo ta ba a tsawatar da shi ba lokacin da ya kawo ta ba a tsawatar da shi ba in ga wannan ba ƙaramin hatsari ba ne saboda haka malamai ma'abota ilimi ba su kasa a guyu ba suna mai da martani daga dukkanin maganganun da yan bidiya za su kawo wannan kuma ita ce sunnar Allah cewar annabawan da Allah ta'ala ya turo hakan nan ba su gushe ba suna mai da martani ga dukkanin maganganun da kafaran lokacin su za su bayar duk wata shuba da za su kawo sai annabawa sun mai musu da martani akan haka saboda wannan wajibi ne aiki ne daga cikin ayyukan malamai su tahi tsaye dukkan inda bid'a take duk inda barna take su nuna wa mutane abu kaza barna ne abu kaza ta'addanci ne bai halatta ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau dan wanda zai yi ya san yayi akan hujja li halaka man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana hatta kana fi khilafati ibn al-abbas mala yake cewa irin wannan zandakanci da wannan al'amurra da jahamiya suke yi sun ci gaba da yi har zuwa zamanin daular banil abbas daular abbasiyya da wannan lokaci kan yi takallamata ruwaiba ba sai marasa ilimi kwata-kwata suka yi magana fi amril amma al'amarin da ya shafi kowa da kowa a lokacin da aka ce ko jahilai za su tsoma baki akan abin da ya shafi al'amarin addini to kan al'amar ya lalace kun yi shiru tun da dama ma'abota maganar su ne malamai to kuma ba a bari malamai sun yi magana ba kawai wani wanda yake ko dai ya zama na asali ma ba shi da karatun addini kwata-kwata shi ma wai yana da ta cewa saboda tsabagen addini ba shi da gata a ƙasa ko kuma a wanda ya ji ima addinin karatun addini shafi miliyara ima shashafa shi sama-sama ko ya yi digiri na ɗaya ko ya yi digiri na biyu ko ya yi digiri na uku akan addini amma ga sanya mai arba wani hadis a gaba ba zai iya fassara ma ba in da zaka sa akhbari a gaban shi ba zai iya maka fassara shi daga farko har karshe ba amma ba shi zai iya discussion da kai wai a tattauna ba abin da ya gane na addini ya je yana karanta islamic stories ya je ya karanta sufism ya je ya karanta waye ba abin da ya sani akan kawai an caccakwada mai al'amura saboda tsabagen jahilcin bai gane addini ba fa kar ka manta fa ba zai iya karantar da ɗaliban shi tafsiri yana jan bakin ba a'a ka duba da kuwa a secondary school ko ina ne malaman da ke karanta da islami sun sai ya ce kai yaron da ke zuwa islamiyya ya karanta musu alamta da kai fa zuwa karshe in ya karanta shi kuma sai ya zo ya rubuta ta transliteration ba abin da ya sani na addini kun gani amma yana da kwali sai a ce shi ma zai yi da magana ai yana da phd a digiri yana da digiri akan islamic studies ba abin da ya sani na addini shi kuma ya faɗa wa mutane cewar shi ba karatun cin abinci ya yi ba karatun addini ba ya yi karatu ne ya samu kwali zai je dinga buga buga yana samun karatu abincin da zai ci kawai shi shikenan ga ya huta ya hutar to haka al'amura suke ko dai zaman ma wanda ba shi da ilimin kwata kwata ya ce zai tsoma baki ko kuma wanda ima ilimin a sha ruwan tsuntsaye a ci shi ma zai sa baki to ga al'umma ta hallaka kuma ga ɗauki wannan duk wani barna da yanzu duk wani abu da ya zo duk wata fatawa ce da menene in ta zo ga kowa da kowa yana sa baki amma da a ce mutum ɗaya ana taro a ce mutum ɗaya ya yanke jiki ya faɗi ba shi da lafiya ba za ka ga an ce kowa ya zo yana gwada da shi ba sai ga an yi wuf an ɗauke shi an kai shi asibiti ko ba ke ba ba za a ce a to ai wane ya sa baki wane ya yi kaza wane ya yi kaza amma idan al'amarin addini ne kowa sai ya sa baki to ai wannan ba karamar matsala ba ce Allah ta'ala ya so waje wa ta'anu ala asari rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suka dinga yin suka akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa akhadhu bil qiyas suka dinga kiyasta dukkan al'amura duk abin da aka ce musu Allah ya ce manzon Allah ya ce sai sun kiyasta shi da kwakwalansu ma wafaqa qawluhum qabilu wa ma khalafa raddu abin da ya daidai da tunaninsu sai su yarda da shi abin da ya saba mu tunaninsu sai su yi wurgi da shi Allah ta'ala ya sauwake war ra'ayi sai kama tunani da hange wa kafaru man khalafahum suka dinga kafarta duk wanda ya saba musu idan suka tsuguna suka kyankyashi bid'a to duk wanda ya saba ma wannan bid'a ya ce bid'a ce su kafarta shi saboda me saboda jahilci ne ma ƙara da su ubangiji Allah madaukin sarki ya tarbiyyanta da al'umma yake cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi aza'u bi wa la ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum لعلمه الذين يستنبطونه منهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إذا ونا الأمر يزومسو من الأمن نفرين شكي أو الخوف كون صورة ونرازن روا أزاؤوا به سيس يادشي ashe ba kwarewa ba ce ma yanzu in ka ji labarin farin ciki ma ka tashi ka faɗa labari na faranta rai ba ba kwarewa ba ce a ce da kaji kawai ka abin nan ka faɗa Allah ta'ala ke cewa wa abin nan wai za ta amrun min al-amni wal khawfi adha'u bi wa law radduhu ila rasul inda sun mai da wannan al'amarin ko na farin ciki ko na bakin ciki ko na damuwa da sun mai da shi ila rasuli zuwa ga manzo Allah sallama ya zama shine wanda zai faɗa la'alimuhu alladhina yastanbitunahu minhum da masana al'amura sun gane da al'amura suke tafiya kun gane wannan da kyau to amma sai zama na duk labarin da mutum ya ji jita-jita sai ya tsora a rediyo mai jini ne ta rediyo mai batir sai ya tsora na farin ciki ne ko na sai ya tsora to haka yanzu kenan sai ya zama na jita-jita cika gari malam yake cewa kafaru man khalafahum sai suka kafarta duk wanda ya saba musu fa dakhala fi qawlihim al-jahil wal mughaffal to da ko suka kafarta duk wanda ya saba musu fa dakhala fi qawlihim sai aka dinga shiga cikin maganganun da suke faɗa waye yake shiga al-jahilu jahili wal mughaffal da rikirkitacce ga falalle bai san me ke faruwa ba sai dinga yadda da magana su yana ganin su ne akan daidai saboda su waɗanda yake su ne asalin waɗanda suke kan daidai an kafarta su tun ya rage kenan ba su bane sai jahili kawai wanda yake ba shi da wani nuri na ilimi sai ya tsammanin su ne akan daidai bai su wallazi la ilma la da kuma duk wanda ba shi da ilimi hatta kafaru min haifu la har su ɗin da suka kirkiro bid'ar suka kafurta ta inda ma ba su sani ba saboda hanyoyin da suka kafurta da su suna da yawa fa halakatul ummatu min wuju sai al'umma ta halaka ta fuskoki daban-daban wa kafarat min wuju kuma suka kafurta ta fuskoki daban-daban yanzu wujuhin na farko na kira ne ko ba na kira bane kun yi shiru wujuhin na bifa na kira ne ka'idar larabci ita ce idan sunaye guda biyu suka zo ɗaya na kira ne ɗaya na kira ne to kowane daban yake mun shiru idan suna sunaye biyu suka zo na farko na kira ne na biyu na kira ne to na biyun fa ba shine na ɗaya ba na ɗayan ba shine na biyu ba eh amma idan sunaye biyu suka zo ɗaya na farko na kira ne na biyu ma'arifa to na biyun shine na farkon eh idan ka ce ja'a rajulun fa qultu lirrajuli ijilis wani mutum ya zo ba shi ne rajulun ba sai na ce ma mutumin zauna mutane ne kenan mutum ɗaya ne ja a rajulun to yanzu ya nabahar da kowa kenan kowa ya kashe shi ja a rajulun wa qultu rajuli ijlis ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka zaka fahimci faɗin Allah ta'ala da yace innamal usri yusra abin nan inna mal usri yusra fa inna mal usri yusra kaga yusran yusran guda nawa guda biyu duka na kira ne kowanne daban-daban yake amma kuma al usr ma'arifa ne na biyun shine na farko na farkon shine na biyu abin da kamar kawo wannan yanzu da malai yace fa halakatul ummatu min wuju sai al'umma ta halaka ta fuskoki daban-daban wa kafarat min wuju ta kafirta ta fuskoki daban-daban ya nuna hanya fuska da ta kafirta daban fuska kuma da ta halaka daban wata kat min wuju fuska kuma da ta zama zindikiyar al'umma ita ma fuska ce daban hanyoyin fuskoki nawa kenan uku ta kafir ta wata fuskokin nan ma haka nan wa dallat min wuju ta bace ta shiga daji ta fuskoki daban-daban wa tafarraqat tara raba ta yi makanta a yaga wa btada'at ta kirkiri bidoyinta min wuju ta fuskoki daban-daban sai ga fuskar halaka daban fuskar zindikanci daban fuskar kafirci daban fuskar bata daban fuskar kima addini a yaga daban illa man sabata ala qawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai dai mutum guda shine wanda ya tabbata akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa amrihi ya tabbata akan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yayi umarni yace innahu man yashminkum fa sayara ikhtilafan kaseera fa alaikum kaga alaikum ismu fi'il al-amri ne saboda haka sai abin nan ya fidu al'amur kun gane ko saboda haka sai ya tabbata akan umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa amri ashabihi da umarnin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa lam yatakhaffa ahadan minhum bai tsallake ɗaya daga cikin su ba shine wa lam yatakhaffa ahadan minhum bai tsallake maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin yana tsallakewa zai zama zindiki bai sani ba ko ya kafirta ko ya ɓace ko ya halaka hakan nan bai tsallake maganar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma wannan shine abin da zai nuna maka ɗaya daga cikin hanyoyin mafita shine tabbatuwa akan abin da yake daidai in buku shafa ba a je mun yi maganar farko farkon bid'a ya ta shafi rayuwar wasu sahabbai ma'ana ta dan bayyana a rayuwar wasu sahabbai kamar alqadariyya ta tsoro ne a basara da mu ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ce ala innal fitanata ha huna dama inda ya nuna ya nuna shiyoyin basara ne yankin kufa yankin iraki da sauransu inda da aka kai su sayi na husaini da duk dai waɗannan ƙungiyoyin bidiya duk ta suka bayyana in ga take abdullahi dan abbas ya ce musu abdullahi dan umar ya ce musu Allah ba zai karɓi duk abin da suka ciyar ba har sai sun yi imani ne da kaddara shi yasa bid'a ta bayyana a gaban wasu sahabbai ba su mata kafa tsawa a gobe ba sun fayyace zare da abawa to ga sai zama mana duk mutumin da ya tabbatu akan tabarki na bai ba za a ga irin waɗannan guggubu guggubun yana samun shi ba walam yujawiz amarahum bai tsallake bai keta da al'amuransu ba wa wasi'ahu ma wasi'ahum ya ishe shi abin da ya ishe su duk mutumin da ya yi duk abin da ya ishi sahabban manzon sallallahu ya ishe shi to wannan kaga yi kan shi kiyamul layli amma duk mutumin da ya bi cewar abin da ya ishe su bai ishe shi ba shi yana da wani tunani su tunanin su na da ne na shekara 1400 da wani abu shi yanzu yana da uh, wani lokaci na ci gaba to haka wannan ci baya ne sosai da sosai kuma wani abin mamaki da za ka ga cewa waɗanda suke cewa ai musulunci yana da tunani ne na na da su kuma yanzu suna ta tunani ne na zamani suna da tunani ne na su a falatun da sauransu shi ba falatun din nan ya mutu fa kafin milad kafin haihuwar annabi isa alaihi salatu wasallam da shekaru waɗansu da ake karanta labarin su ba wasu sun mutu ne kafin haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam kun fahimci wannan da kyau ko kago san abin nan a abin da ya shahara ba abin da yake daidai ba a abin da ya shahara shine an haife shi a 25 ga Disamba ko shi abin da ya shahara amma wani ai su ma abu ne dan wanda ne dai kawai a gani to amma za a ga irin tunanin waɗannan ake ake ake faɗa kuma ake jin cewar an ci gaba walam yarghab an tariqatihim bai kauce ma tafarkin su ba bai kauce ma hanyar su ba ka tashi ka fita walam yarghab an tariqatihim mun sha maimaita fi'ilin raghiba fi'ili ne da ke da wajihin guda biyu ko dai an ta ko kuma fi ta idan an harfu zarra ta biyo to yana ma'anar kyama wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiya nafsa faman raghiba an sunnati falaysa minni amma idan fi ta biyo tana da ma'anar kwaɗayi zaka ce raghibtu fihi ina son shi raghibtu anhu ba na son shi ina fata mun fahimci wannan da kyau sai malam ya ce wa lam yarghab an tariqatihim sai shi mutum ya zama na bai kauce ma hanyar su ba tun da kaga an ce ta biyo rahiba wa mazhabihim bai kauce ma mazhabar su ba wa alima ya san cewar annam kanu alal islami sahih cewa sahabban nan sun kasance akan musulunci na asali ba musulunci da waɗansu suka zo suka mai kwaskwarima a yanzu ba wal imanu sahih da imanin da yake shine ingantacce faqalladahum dinahu sai rataye addinin shi gare su ya karba addinin shi daga gare su wastaraha kuma ya huta ko yana da wani abu ba wata magana da zai kawo wacce zai kare kanshi duk magana da zai kawo daga cikin maganganun sahabbai zai kawo wa alima ya tabbatar da cewa anna dina innama huwa taqalid ai shi addinin nan gaba ɗayan shi kwaikwayo ne kai da kake yanzu za ka kwaikwayi wa waɗanda suka gabace ka su waye taqalidu li ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama تقليد waɗanda za ka kwaikwaya kuwa su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda al'amurra da yawa al'amari na farko shi addinin a gaban su ya sauka kun fahimci wannan da ke ko al'amari na biyu sun karba addinin yana ɗanye shatab babu wani son zuciya babu wata bidi'a babu wani tunani babu wani komai sun same shi ne fiyo ɗin shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau in in jin larabci kake yi su suna zamanin da larabcin kwata-kwata bai canza ba bai rike ba bai kaɗu ba in tunanin fassara kake yi sun samu fassara ne daga wanda yake shi kaɗai ne wanda yake afdalu khalqillahi shi kadai wanda aka dora ma fassara ingantacce a wurin sai koyi fassara din to haga akwai hanyoyi zaka dinga lissafa hanyoyin da malam ya kalla ya ce wa taqalidu li ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam taqalidanci ana yi ne ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam saboda al'amura da yawa daga ciki mun faɗi waɗannan kuma addinin nan an fassara musu shi da maganar an ya fassara musu shi da magana shi ya fassara musu shi da magana ya fassara musu shi a aikace ya fassara musu da da komai da komai ya fassara musu shi saboda kawai za ka kwaikwaye su ne za ka ji jabir yana cewa a wurin shi daga gaban shi abin nan yana cikin waɗanda suka rawaito hadisan manzo Allah sallallahu na aikin haji tiriyan tiriyan yana gaba ma'ana yana rike da linzamin taguwa ko dai yana dab da shi a gaban su da yake aiki haji baki daya kaga babu wanda ya kai su sanin fasara wa atimul hajja wa atim wal umra lillah babu wanda zai sanin su malaka ta fasahum wal yufunu dhurm wal yatawafu tunda duk a gaban su akai hakan nan su wafdu abdul qais da suka yi tafiya suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu sun zauna da shi wata guda wasu suka zo ga zauna da kwana 29 suka tashi za su koma yace sallu kamar ra'aytu mun usalli a wannan shi a wannan lokaci suka ka duk abin da yake ina fata mun fahimci wannan hisa ma ne yace kwaikwayo shine ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wani abin da zai nuna maka duk sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su babu wani bid'a a ciki babu dan shi'a a ciki babu sufi a ciki babu waye a ciki babu kowa a ciki kaga yanzu salin alin kenan kun yi shiru a cikin su babu dan malikiya babu dan hanafiya babu dan hanabila babu dan shafi'iya babu dan zahiriya babu kowa a cikin su to ga yanzu wannan ɗaya ce daga cikin hanyar da in aka ce a rike ta baki ɗaya to al'umma za ta samu kanta cikin zaman lafiya tunda yanzu wannan ya ce daidai wannan ya ce ba daidai ba kowa sai ya shiro da bakinsa sai a ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama meye suka faɗa a kai shikenan sai a ɗauki nasu ba shikenan huta ba imam al-barbahari yace wa alam anna man qala lafzi bil qur'ani makhluqun fa huwa jahannam ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل واعلم يتك سني أن من قال lalle duk mutumin da yace ce lafzi bil qur'ani lafazin da na yi na karanta alqur'ani na ce alhamdulillahi rabbil wannan lafazin makhluqun duk wanda ya faɗi wannan ya ce ai wannan lafazin halitta ne fa huwa jahani to ka san wannan mutumin tintirin ba jahani ne wa man sakata duk wanda ya shiru falam yaqul bai ce makhluqun ba aw ghairu makhluqin bai ce qur'ani halitta Allah bane bai ce kuma ba halitta Allah bane shi dai ya shiru fa huwa jahani shi ma ba jahani ne ai dole ya faɗa eh duk wanda ya shiru ya ce shi da ba zai ce komai ba magana ce ta malamai ko ba ka zai faɗa ba ɓarna yake sai faɗa ai ya sa baki a waɗansu abubuwan sosai da sosai kun gane ko yace shi ba zai ce komai ba shi ba zai ce qur'ani halitta Allah ba ne ba kuma zai ce ba halitta Allah bane shi ma ba jihami ne ya faɗa ya ce qur'ani ba halitta Allah bane wa kula gairu makhluqin kalamu malikina بذاك دانا أتقياه وأفصه ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجام وأفجح ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح أي دول سيكا يبيني في الله في الله duk duk wani tarko ne na bid'anci mutum bai samu damar da zai bayyana ba amma sai ya tasahul sai ya shiru yana ji ana yaɗa bid'ar shi dai ba zai faɗa ba amma kuma ya goyi a zuci saboda haka an kai matsayin da babu wani abu kawai ko dai ka ce qur'ani halitta Allah ne a billah ko kuma ka ce qur'ani ba halitta amma wai ka tsaya tsaka tsakiya wai kai dole wai kai kana da dabara kar ka ce halitta Allah ne ya zama kana da kici da wanda suka ce ba halitta Allah bane kar kuma ka ce ba halitta Allah bane ya zama kana da kici da wanda suka ce halitta Allah ne saboda haka sai mutum ya tsaya a tsakiya a wannan bai yi ba sai ya faɗa haka za qala ahmad bin hambal. wannan ita ce maganar imam ahmad ibn hanbal rahimahullah azza wa jalla ce dole ka yi bayani kawai ai an sha maimaita tattauna irin waɗannan masail a darussan baya da kuma ha'iya da muka karanta da sauransu wanda ga alqur'ani siffa ne daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki alqur'ani ba halitta bane daga cikin halittan Allah siffa ne daga cikin siffofin Allah ta'ala domin siffa ne magana domin alqur'ani magana Allah ce magana Allah kuma siffa ce daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace wato duk hanyoyi ne na bid'a mutane suke bi kun bayanci wannan da ke ko da aka ana su sai suke ce wai lafzi bil qur'an saboda ka sai ce lafazin da ya karanta sautin da ka ji shine alqur'ani din fa sautu wal alhanu sautul qari lakinna mal matlubu kun shiru qaulul bari fa sautu murya wal alhanu da rerawa sautul qari wannan sauti ne na wanda ya karatu sai dai abin da aka karanta fa qaulul bari magana ce ta mahalici wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kaseera fa iyyakum muhdathatil umur fa innaha dalala fa innaha dalala wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin المهديين عضوا عليها بالنواجذ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل الإرادة من جعل استبدع قديش يا فدا وانا حديث رواه أبو داود الترمذي innahu yadda al'amarin yake man ya minkum duk wanda ya yi tsawon rai daga ku ba'adi bayan rasuwata fa sayara ikhtilafan kasira da sannu zai ga saɓani sabanin kuma mai yawan gaske ai dama ibad bin sariya ba ya ba shi ya rawaito hadisin ba yace wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha zarfat min al-uyun wajilat min al fa qulna ya rasulullah awsina kun mu gane to daga cikin maganganun da ya faɗa kenan yace duk wanda ya tsore daga cikin ku zai ga sabani sabanin ba ba kaɗan ba mai tarin yawa fa iyyakum wa muhdathatil umur sai ma Allah yace ka shejun ku a hirdunku ku nisanci fararin al'amura a cikin addini fararen al'amurra a cikin addini domin ma Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ce man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rad fa innaha dalala domin waɗannan fararen al'amura a cikin addini bata ne ba daidai bane kun gane wannan da kyau ko saboda ta yanzu kenan babu wata bid'a muhassana ko wata bid'a wajiba ko wata bid'a manduba manduba wa alaikum bi sunnati ku riƙi sunnata wa sunnatul in rashidin da sunnar halibobi waɗanda yake ar-rashidina masu shiryawa ne al-mahdiyina waɗanda aka shirye da su abu alaiha ku riƙe waɗannan sunnonin bin nawaji da makamakanku ai kasa wani shine makamaki in ka riƙe abu da haƙoranka na sama cikin kankanin lokaci sai a kwace shi amma in ka rike da waɗannan haƙoran sai an dage sosai da sosai haka ne ba ka bane isa ma Allah ya ce ku rike sunnar da nan domin za ku zo ku yi rayuwa da waɗanda za su iyayen su domin su ga sun kwace sunnar nan tare da ku su ga sun raba ku da wannan sunnar isa ce to ku rike su da tiramanku anan sunna nawa ma Allah ya faɗa sunnati sunnata da kuma sunnar halifofi mun gano wannan sai nuna mana kenan ashe duk aikin da ake kafa hujja da shi a ce ruwai an ka ce bidi an ka ce bidi a ba kyau to ai ma ake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi bai rubuta Qur'ani ba wanda ya rubuta Qur'ani ne sayyidina Abubakar kun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka ai yanzu kuma rubuta Qur'ani wajibi ne domin da ba a rubuta Qur'ani ba da kaza da kaza da kaza to sun da haka ne yanzu an samu bid'a mai kenan wajiba a ga wannan wannan molanka ne wannan wannan tunaninsa ne kawai ai aiki zanna wakar ba daidai ba ne sunna ne don ma ki Allah kira da amince Allah su tabbata gare shi ya kira da sunan sunna mun fahimci wannan da kyau sai na Uthman amma zai irin su ne mutum yake fakewa ya ce ai wanda yi kaza yi kaza shine bid'a an kace abu kaza bid'a ne to ai wanda ya tara mutane ya ce su zama a sallar tarawihi maimakon kowa in yi shi shi kadai sai ya tara sai ya sanya musu limami guda ai wannan bid'a ce kun gano wannan da kyau kaga wannan ya jahilci me ake nufi na farko dai a tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya jagoranci sallar tarawih kun gano wannan da kyau ko abin da ya hana mashi ci gaba shine dan da a zama da ita wajibi amma asalinta akwai ta ko babu akwai ta da sayyidina abubakar da sayyidina umar ya samu liman ya sa liman ya ci gaba da gudanarwa a wani lokaci za a zama da ita wajibi abinda bai zama wajibi ba a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sayyidina umar ne zai zama wajibi mun gane wannan da kyau sannan kuma in ma a sallam bai yi ba ai manzo ai manzo Allah sallam ya ce da sayyidina umar in ma shi bai sallata rahim ba kenan misali ai ya ce da sun aiki sayyidina umar sunna ne saboda haka yanzu a ce waɗannan mutane bayan Allah na Abubakar na Umar na Uthman na Ali a ce wai sun yi bid'a to shi ma bid'anci ne ina fata mun fahimci wannan da kyau to kuma mu sani bid'a ita shine a cikin addini dan saboda haka dan mutum yayi sabuwar mota wannan ba za a kira shi bid'a ba ladan ta nawa ba wani abun nan amma sai yanzu mutum ya ce ai in kun ce bidiya ne to ai masallacin ku akwai darduma masallacin manzo Allah kuma babu darduma masallacin ku akwai fanka manzo Allah sallallahu bai je yake haji a jirgin sama ba billah manzo Allah bai hau jirgin sama ba kun fahimci wannan da kyau to wannan kawai barna ce mutum yake so ya yada a cikin al'umma barna ce kawai mutum yake so ya yada domin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce abin da Allah madaukin sarki ya ce cikin alqur'ani ce wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina ba su ne wanda ake hawa a lokacin ba sai ya ce wa khuluqu ma la ta'lamuna yakhluqu wani fili ne fili ne mudari yadullu ala al hadir wal mustaqbal wa khuluqu kuma Allah yana halitta ma la ta'lamuna abin da ba ku sani ba sai nan gaba ne za ku sani na fata mu fahimci wannan da kyau ko saboda kaga ba za a kira waɗannan al'amuran bid'a ba saboda ka mutum zai bid'a shi ya san bid'a ce kawai sama da a ce yana bid'a shi bai san ita bid'a ba ce kaga jahil ya zama jahilin murakkab kenan amma idan yana bid'a shi ya san bid'a ce to kaga nan watan wata rana ana fatan ya isa fari amma yana bid'a shi bai san ma bid'a yake yi ba har ma yana neman ya sunnantar da ita ya dauki bid'a kuma ta zama ya dauki sunna ta zama bid'a kaga Allah ta'ala ya sauke Imam al-Barbahari yace wa alam annahu innama jaa halakul jahaniyyati annahum fakkaru fi rabbi azza wa jalla fa adkhalu lima wa kayf wa taraku al-athar wa wada'u al-qiyas wa qasu ad-din ala ra'yihim فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى فكفروا وكفروا الخلق واضطرهم الامر الى ان ya بتعطيل واعلم امام البربهاري يجي كسن يا كي دان اوا البركه انه يد الامر يكفى انما جاء اهلاك الجهميه abin sani kawai hallakar jahaniya batan jahalmiya ya zo ne fa ta hanya kamar haka annahum fakkaru fi rabbi azza su sun yi tunani a sifar azatin ubangiji dama ai goga shine matashiyar karatunmu na wannan ko cewar kada mutum yi tafakkuri fi rabb innama yi tafakkuri fil khalq su abin da ya shafi jahmiya annan fakaru fi rabb azza wa jalla sun yi tunani akan zatin ubangiji da suke tunani fa adkhalu lima sai suka shigar da kalmar lima a cikin al'amarin Allah lima ma'ana dan me dan me Allah ya aikata kaza a uzbillah wannan jimlar. Kalima dan ni ita ta halakar da su da yar uwarta wa kaifa yaya ga lima ayyukan Allah madaukakin sarki dan ni Allah ya kaddara dan ni Allah ya aikata kaza dan ni Allah ya halitta kafirci a ufi billah dan me yayi kaza dan me yayi kaza dan me yayi kaza wa kaifa ya abin yake sai suka shigar da wannan da Allah ta'ala ya ce bal ya dahu mabasuta tani suka kaifa ya suka ce ya dahu kaif da Allah ta'ala ce su mastawa alal arshi kaif kaifa stawa uzbillah kaga kaifa ya wannan su suka shigar da su wa tarakul asara sai suka bar duk ayoyi da hadisai domin aya da aya cewa ta yi laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir shikenan kaga inda sun tsaya anan da ba su sanya lima ba da kuma ba su sanya kaifa ba aya cewa ta yi laisa ka mislihi shay babu wani abin da ya kama da Allah madaukakin sarki kaga wannan wani nafayin ne mufassal ko ijmalan ijmalan sai Allah ya ce wa huwa sami'ul basir wa huwa sami'u shi Allah mai ji ne al-basir kuma mai gani ne wannan isbati ne mufassal wanda yake shine ka'ida ta al-asma wa sifat ka sani nafayi ana yin shi ne ijmalan a dunkule isbati kuma ana yin shi mufassal dan haka wannan ayar ta yi to amma sai aka akasa in bidiya ta ya suka akasa sai suka mayar da nafayu ya zama mufassal isbat kuma ya zama mujmal sabanin ayar kenan saboda haka sai kaji suna cewa wala kaza wala kaza wala kaza wala kaza wala kaza kaga wannan suna tafsili wurin me wurin nafayu wanda yake Allah ta'ala bai yi tafsili ba cewa eh laisa kamithlihi shay a wurin isbat sai tafsil yace wa huwa samiu al-basir inda ya gagari yan bid'a kenan su karasa za ka ji ya ce maka ai Allah ya ce laisa ka mislihi shay sai ka ce me ya karshe gaban wa huwa samiul basir ba zai iya karshe gaban ba kamar yadda ka ji ya ce maka ai Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna ne ya karshe aya gaba allazina amanu wa kanu yattaquna ba zai iya karshewa ba to waɗannan al'amuran dole ne ɗalibin ilimi la la'akari da su sosai da sosai wa tarakul asara sai suka bar duk abin da Annabi sallallahu ya faɗa kaga inda sun yarda da abin da manzo Allah ya faɗa ba ruwansu da lima da kaifa shi yasa yace wa jami'u ayatu sifati umiruha haqqan kama naqala al-tiraz al-awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu wa wada'u al-qiyas sai suka sanya ƙiyasta al'amura akan tunaninsu kawai wa wada'u al-qiyasa komai abin da ya daidai da nasu su karba abin da bai daidai da shi ba su watsi da shi wa qasu dina ala ra'ayhim sai suka tsaye kiyasta addini akan tunaninsu tunaninsu shine addinin abin da ya daidai da tunaninsu su karba wanda bai daidai da tunaninsu ba su yarfar da shi kuma har yanzu irin wannan manhaja din fa ana karantar da su fa dole ne mutum ya hatara sosai da sosai a tuka da ake yi ba irin waɗannan ya zamana sai ana maka karatu da sunan addini sai ga out mai suna out ka hand out babu magana Allah ba magana manzon Allah ciki sallallahu alaihi wasallam ko kuma ana maka magana ne akan abin da ya shafi addini to idan ba kawo magana Allah ba ba kawo magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ba to me ta ya zama addini faja'u bil kufri iyana la yakhfa sai suka kawo suka zo da kafirci a sarari su suwa kenan jahamiya suka zo da kafirci a sarari iyanan kuru-kuru ido da ido suka kawo shi la ya hafa ta yadda kafircin ma babu yadda za ya bayyana babu yadda za ya buya a bayyana yake fa kafaru sai suka kafirta wa kafarul halka suka kafirtar da halittu baki ɗinsu wa qarrahum amru ila an qalu bi ta'til har yadda al'amari ƙarshen tunaninsu ya kai ga cewar at-ta'til babu ubangiji baki ɗaya domin shine at-ta'til shine juhudul khalqi subhanahu wa ta'ala ayi musu ma babu Allah madaukin sarki saboda ne saboda zan ce shi Allah baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma baya dama baya hagu me kenan kun yi shiru babu sun ce baya cikin alam ba kuma ya wajen alam me kenan kun yi shiru shi ba fari ba shi ba baki ba shi ba ja ba shi ba rawaya ba shi ba shudi ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba <laughs> kuma bayan ya ce Allahu nuru samawati wal ard ina ba ta mun gane wannan da kyau to haka wannan shine asalu ta'til wanda yake babban babban malamin su anan shine fir'auna da yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya kore dukkan allantaka kwata kwata ya tabbatar da ita gare shi shi kadai fir'auna kenan to haka wannan shine abin da ya kai su walillahi al masalul a'la mutum ne ya ce maka ya so sabuwar mota ba ta da ki ba ta da tanki ba ta da sitiyari ba ta da kujeru ita ba fara ba ita ba baka ba ita ba rawaya ba ba ta da tayoyi ba ta da rim ba ta da kaza ba ta da kaza ba ta da kaza ba ta da kaza eh? ba mu da kenan ta haka haka garshe al'amarin sai ya kasance to kuma duk wanda ya kasance a irin wannan tauhidin zai tafi to haka rayuwar shi za ta kasance shi yasa kake jin suna cewa wai kada mutum yi zurfi a tauhidi kuma ba abun ba da Allah ta'ala ya aiko dukkanin annabawa ke nufa fa kan shi kuma ce kada mutum yi zurfi kan shi abin da yake da shi ne sama da ƙasa fa ta amma kuma ce mutum kada ya yi zurfi kan shi to ashe tauhidin da suke nufi shine abin da suke kiran shi tauhidi irin nasu ko tafsidi barna kenan ina fatan mun fahimci wannan da kyau to ga wannan tunanin nasu kuwa ya zai sake mutum ya zurfi a kan shi sai da shi ma wanda yake da tunanin amso ne da yawa da ba zai iya amsa su ba ka ce baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma baya dama baya hagu wala kaifa kana wala aina kana kawana akawana la faqa wala tahta wala yamina wala abadu Allah Allah ta ya sauke to haka wannan shine karshen al'amarin su an qalu bi ta'til sai ga kai cewar ma babu Allah kwata kwata domin duk sifofin da suke bayarwa sifa ce ta babu ina ba ta mun gane wannan da kyau wai a gudun kada su kamanta shi da halitta sa'uf billah sai zai kamanta shi da babu tunda Allah ta'ala ce laisa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul basir shikenan sai ka huta da yace wa huwa as-sami'ul basir kuma yace inna khalaqal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira wannan baya nuna jin Allah irin jin ne fa irin jin mutum ne fa nana Aisha radiyallahu anha tana ɗakinta tana wata hidima wata baiwar Allah ta zo tana tattaunawa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a ɗakin ita Nana Aisha tana jin wata magana da wannan baiwar Allah take faɗa wata magana kuma tana koyuwa a gare ta sai aya ta sauka qad sami Allahu qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah sai ta ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda yake jin shi ya yalwaci ko ina yana saman saman bakwai yana jin abin da ake faɗa a ɗakinta amma ita tana ɗakin bata ji ba shine fa Allah ta'ala wa sami'u lil jahri wal ikhfati bi sam'ihi al wasi'il al aswati subhanahu wa ta'ala kun gane wannan ko saboda haka babu yadda za mutum ya kamanta Allah da wannan akan irin masu wannan tunanin sai da wani ya ce inda yana da dama da maimakon wa huwa sami'ul basir da ya mai da shi wa huwa al-aziz al-hakim ilhadi kenan wai ya mai da shi wa huwa al-aziz al-hakim to siffata ta al-izza da yace zai mayar ai Allah ta'ala ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina a sai shi ma bai kai labari ba da ya ce alhakim Allah ya ce wala kada ake na lukman alhikima ba shi shi ma nan bai kai labari ba so da ka zaman shi lafiya zaman ka lafiya shine ka da duk abin da Allah ta'ala ya faɗa khalas wa qala ba'd ulama minhum al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu azza wa jal kafirun laysa min ahli al-qibla wa halalu dam la yarifu wala la yuraf li'annahu qala la juma'a wala jama'a wala la idain wa la sadaqa wa qalu man lam yaqul al fa huwa kafir واستحلوا السيف على أمة رسول على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع وأوهنوا الإسلام وأبطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس في أديانهم واختصموا في ربهم وقالوا ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة والجنة والنار لم يخلقا وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله فهو كافر بالله العظيم إمام البربهاري وقال بعض العلماء wasu daga cikin malamai sun ce minhumul imamu ahmad bin hanbal daga cikin waɗanda suka ce ɗin nan kuwa akwai imamu ahmad bin hanbal imam hudun kenan mun yi bil haqqin sahu da suka ce aljahamiyu kafir dukkan wanda yake ba jahami kafiri ne ina ba ta mun gane wannan kaji yanzu kenan wannan kungiya ta bid'a an samu daga cikin magabata waɗanda suke musu hukuncin kafirci eh saboda haka yanzu kan kaulan kawai bajame kafiri ne imama manya manya magabata tuni sun riga sun yanke musu wani hukunci laisa min ahalil kibala baya cikin musulmai ai musulmai su suke kallon gabas su suke kallon alkibala baya cikin musulmai wa halalu dammi jininsa kuma jininsa kuma halas ne jinin shi ba halas ne la yarithu in an mutu baya cin gado wala yuraku in ya mutu ba a cin gadonsa domin me kafiri ne makasan kafirci yana cikin mawanin irfi ko yamna shakhsa min al-mirasi wahidatun min ilalin salasi rikun wa qatlun wa ikhtilafu dini fa faham fa shakku kal yaqini wa ikhtilafu dini an samu sabani addini kai kana kan addinin musulunci shi yana kan addinin jahaniyanci li'annahu qala domin shi ba jihami ya ce la juma'a babu juma'a ai da aka ce kafiri ne ka ji abin da yasa ya zama kafiri ya ce babu juma'a wala jama'a babu sallar babu sallar juma'a babu sallar jama'a salatul jam'i wa ai kenan ta sallar jam'i da Hausa ba yawa sallar jam'i da Hausa kenan amma da larabci an ce salatul abin nan abin nan aljamu bayna salati an ce salatul jam'i shine hada salloli biyu hada saloli shine amma da da Hausan ce sallar jami'i kana nufin sallah cikin jama'a shi ba bajami ya ce babu ita wala idain ya ce babu idi guda biyu wala sadaka ya ce sadaka ba ta amfani to mutumin da ya faɗi wannan me ya rage mai a musuluncinsa saboda me saboda su sun ce abin da yake musulunci shine al-ma'rifatu billah imani shine al-ma'rifatu billah a san Allah sallah ba ta cikin imani azumi baya cikin imani hajji baya cikin imani abin da yake imani shine alma'arifa ka san Allah ka kudirce a zuciyarka baya cikin imani ka faɗa da fatar bakinka baya cikin imani to idan ku haka ne ai fir'auna maki ne ya zama mummuni domin annabi Musa alaihi salatu wasallam yake cewa laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi yake magana da wa da fir'auna yace wai ne la'afunuka ya fir'aunu wasbura yace laqad limta haqiqa tabbas kai ka sani kai wa kenan fir'auna in ji annabi Musa alaihi salatu wasallam yake ce fir'auna ya sani ma anzala haula'i babu wanda ya san waɗannan ayoyi tara da aka saukar waɗannan abubuwa da aka saukar illa rabbus samawati wal ard face sai mahalicin sammai bakwai ne da ƙasai bakwai shi ya saukar da su shi fir'aunan ya san Allah ne ya saukar yanzu yana da ma'arifa ko ba shi da ma'arifa ya zama mummuni kenan abu talib me yace cewa yi wala kada alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyan albariyati dina laula almalamatu aw hazaru musabbatin law jatani samham bi zaka yaqina yace wala kada alimtu tabbas na san bi anna dina muhammadin cewar addina na muhammad min khairi adyan albariyati dina shine fiyayyen addini yace ya san haka yace laulal malamatu da ba din zargi ba a ce ya bi addinin yara ko gudun zagi ba yace da ya bi addinin ina fata mun gane wannan mahalli shahid shine ya ce me na sani su zaura ka ina aka ce wai musulunci shine kasan musulunci shine musulunci sallah da azumi da komai baya amfani me kenan kai eh a to kuma waye waye kenan kuma ba ba musulmi ba ina fata mun gano wannan da kyau Allah ta'ala ya sauke wa qalu jahamawa suka ci gaba da cewa mallam yaqul duk wanda bai ce alqur'anu makhluqun duk wanda bai ce alqur'ani halitta Allah bane fa huwa kafir shi kafiri ne kaji fa wastahalu saifa ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama suka zare ma al'umma ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi takobi wannan ko ya faru ne a zamanin mulkin al-ma'mun al-ma'mun al-abbasi suka zare ma al'umman manzo Allah sallallahu takobi wa khalafu man kana man kana qablahum suka saba ma duk waɗanda suka zo kafin su suka saba waɗanda suka zo kafin su kuwa akwai annabawa akwai manzanni akwai sahabbai duk sun saba musu wa mutahanu nasa bi shay'in lam yatakallam fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka dinga darraba mutane akan abin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi da sahabbansa ba su yi magana akan shi ba suka dinga darraba mutane akan shi kun gane wannan da kyau ko shine ne ma'auninsu ka mutum sahabai ba su magana kan alqur'anu makhalukun ne ko ghairu makhalukun ba ba sai ka mutum ya shuru ba to shi kenan suka zo suka danga jarraba mutane akan waɗannan al'amura wala ahadin min ashabi radiyallahu anhu radiyallahu anhum haka nan babu wani mutum ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan shi wa aradu ta'til al masajidi suka yi nufin su bar masallatai ya babu kowa saboda me saboda sun ce babu sallah inda mutum ya inda mutum ya da akwai Allah shikenan ya san akwai Allah ba wai da bai san akwai Allah shikenan kawai to me amfanin sallar shi wal jawami' da masallatan juma'a wa awhanul islam suka raunanar da musulunci wa abdal jihada suka rubuta jihadi baki ɗayan shi ah, to daman jihadi ake yaka kafiri to waye kafiri a ciki in dai cewar imani shine mutum ya san Allah kun gane ko ya san akwai Allah shine imani to waye kafiri kuma Allah ta'ala ya sauke a nan babu babu cewar a kudurta cewar akwai Allah a zuci babu kudurci cewar shine mafi cancanta da abauta mishi babu kaza babu kaza shikenan fa wa amilu fil furqa suka aiki tukuru domin su raba kan al'umma wa khalaful asar suka saba ma hadisai na ayoyi da da karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa takallamu bil mansukh suka dinga yin wa mutane maganganu da ayoyin da aka share hukuncin su maimakon su yi musu da maganganu da me da annasikh ayoyin da aka share kada aksarun nas bil mansukh min adadin wa adkhulu fi ayin laysa tanhasiru suka dinga maganganu akan ayoyin da aka share hukuncin su suka kyale ayoyin da su suka share alhali kuma ana aiki ne da ayar da aka share kaga wannan da aikin su shine su juya su yi juya bai sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama wahtajju bil mutashabih suka dinga kafa hujjoji da ayoyi mutashabihai maimakon su kafa hujjoji da ayoyi muhkamai huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma zina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ji kenan suke bi dan me suke bin su ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu illallah illa Allah والراسخون في ya يقولون آمنا به kawai duk waɗannan abin kenan da ake so ka ce amanna bihi kullun min inda rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab fa shakkaku an-nas fi adyanihim suka kakaba mu mutane shakku a cikin addininsu. su waqtasamu fi rabbihim suka danga rikici akan al'amarin ubangijin su domin ne sun kirkiro jayayya kawai su so kirkiro ilimin mantiki su so kirkiro ilimin kalam ba irin ilimin da ba su kirkira ba wa qalu suka ce laysa hunaka azabu qabari babu azabar kabari eh babu azabar kabari domin sun duba sun gani an bude ko an tonan kabari ko kuma ma akwai tambayi kabari a ina mala'ikan zai zauna da ka tunda su basu gane cewa wai akwai inda mala'ika babu kawai ya saba mace nanan su suka yi watsi da ayoyi annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa shiya wa yawma taqumu saatu adkhilu ala fir'auna ashad al'azab mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara sanu'azzibuhum marrataini wala hau suka ce babu tafki wala shafa'a suka ce babu ceto Allah ta'ala ya sauke ai ko a kasar na akwai lokacin da aka ce aka ta ruru ta ciyar babu ceto wani ya yi gaba gaba cewar bai da akwai ceto ba ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma yanzu yana gargahin ceton waliyai da da bai yadda da cewar manzo Allah sallallahu zai yi ceto ba amma saboda me malai faɗa dama ai la taghlu fi dinikum in dai mutum ya guluwi ya huce gona da iri in dai mutum ya bi tafarkin da ba na daidai ba to haka zai tattanɓele a gari ina ba ta mun fahimci wannan da kyau daga wannan fa ya dawo ya kai ne kai ne a karkashin ceton waliyai ina fata mun gano daga wannan kuma i gaba ya shiga shi an ci. ya zama fim ya koma Allah ta'ala ya sauke suka ce wal jannatu wan naru lam yukhlaqa suka ce aljanna da wuta duk ba halice su ba ka zo ta bidiya fa wai aljanna da wuta ba halice su ba dan su tunanin su in an halice su sana ina bayan Allah ta'ala ya ce fatakun narar lati u'iddat lil kafirina u'iddat للكافرين وإجدت في لين مبني ولما لم يستمع فاعله في لماضيني أرجع أني تتل أنت كافرين هذا لما قم الجنة أعدت للمتقين وصار إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها سماوات الأرض أعدت للمتقين أني تتل أنت أعدت وأنا في ماضي kaga ba ba mubari bane ba mustaqbal bane fili ne ma'adi an riga an yi tattalinta amma suka kauce ma ayoyin alqur'ani mai girma wa ankaru kaseeran mimma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suka inkarin abubuwa masu tarin yawa da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya faɗa fastahalla man istahallata kafirahum sai duk wanda ya hallata kafirtar da su yace da su sun kafirta ya faɗe ya kafirtar da su wa dima'ahum fastahalla man istahallata kafirahum sai wanda ya halatta kafirtar da su wadda ma'ahum ya halatta jininsu ya ce jininsu ya halatta ya halatta su ne min hazal wajihi ta waɗannan al'amura na cewar sun ce babu sallah babu hajji babu azumi babu idi babu sallah babu kaza babu kaza babu azaba kabari babu hau babu ceto bayan Allah ta'ala ya ce man zalla yashba'u indahu illa bi izini yace wa kan min malakin fis samawati la tukuni shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha wa yarda Allah ta'ala yace fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina su kan ceton masu ceto ba zai amfane su ba ashe zai amfani wasu kenan duk sun yi musu sun yi musu ayoyin alqur'ani mai gira li'annahu mala yace domin yadda al'amarin yake man radda ayatan min kitabillah duk wanda ya musu aya ɗaya daga cikin alqur'ani faqad radda alkitaba kullah ya yi musu alƙur'anin duka wa man radda hadisan an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya yi musu bai yadda da hadisi ɗaya ba daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faqad radda al-asar kullu ya mayar da hadisan duka fa huwa kafirun billahi al-azim to ko wannan mutumin tintirin kafiri ne ya gabarce ma Allah mai girma da wanka ina ba ta mun gano wannan ga wannan ba karamin tsotsayi bane Allah ya tsare mu wannan tsantsaye ne Allah ya tsallake da shi Allah tsallaka al'ummar musulmi فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان مرعونة على ذلك ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما وصارتا مقتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمأوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من أصم الله فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أن يشك بعوبني أني أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل فصار شاكا فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأطفأ الله به البدع wa azhara bihi al wa azhara bihi wa azhara bihi wa talat alsinatuhum ma qillatihim wa kasarati ila yawmina hadha malam yace waɗannan yan bida'a su jahaniya haka suka dinga zama fadamat lahumul mudda suka samu tsawon lokaci wa wajadu min as-sultani ma'unatan ala zalik suka samu taimako na shugabanni Allah ta'ala ya domin kaga kaga idan ya zama na shugabanni sun samu mugaye sun samu azzaliman fadawa wallahi al'umma ta lalace da maka san bahaushe ya ce ba a azzalimin sarki ba mugun sarki sai mugun bafadi iza Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu qanatan min dunikum in dai kana mutumin kwarai to kar ka dauki aboki mai ba da shawara wanda yake ba mutumin kwarai ba mutumin kwarai zaka dauka dan in ba haka ba sai su lalata ka su lalata maka gwamnati su lalata maka jagoranci kun fahimci wannan da kyau su sa ka rabu da al'ummaka wa wajen min sultani ma'onatan ala alazali suka samu taimakon gaggawa sosai da sosai daga wurin shugabanni wa wadda usaifa wa saufa suka zara takobi da bulala alaman duna zalik akan dukkan wanda ya saba ma abin da suke a kai, domin wannan ma'amun shine shugaba a lokacin ma'amun ya taimaka musu sosai da sosai duk malamin da bai ce Alƙur'ani halitta Allah bane zane shi ake yi akan haka aka kulle su imam ahmad bin hanbal ba abin da ba yi musu ba har ya kai bala'i ya kai bala'i wasu daga cikin malamai suke cewa suke yin tauriya sai su ce a taura ke kenan daya injila zabura ƙur'ani ya ce waɗannan me kenan waɗannan yatsunsu sai su ce waɗannan halitta Allah ne waɗannan yatsun halitta Allah ne amma shi da bai gane ba sai ya ɗauka abin da ya lissafa eh a ba wani an ware ai da hudu ne a taura injila zabura qur'ani ai magana Allah ne sifa Allah ne sai ya ce waɗannan hudun ma'ana yatsun nan nashi da yake nunawa yatsun nan nashi hudu halitta Allah ne amma shi wanda bai gane ba sai ya ce abin da ya lissafa a taura da injila wannan ya sa wasu malamai suka suka tsira imam ahmad bin hanbal ya ce jahilai ba za su gane ba jahilai ba za su gane tauriya ba ya ce ababu yadda za a yi ya ce wasu sun faɗa sun sha su ba za su faɗa ba domin ba kowa zai gane ba suka ba irin bulalan da ba a musu ba ba irin ɗaurin da ake ba musu ba ko huhun goro ya san da su a ɗauri amma ƙarshen al'amari ya yake sai sunna ta zama ita ce kan gaba darasa ilmin sunnati wal jama'a sai ilmin sunna gaba daya darasa ya ɓace shine indifar kenan ya ɓace ya dishi babu shi darasa ilmin sunnati wal jama'a sai ilmi gaba daya ya ɓace wa auhanuhuma da ahli sunna wal jama'a da ilmu ahli sunna wal jama'a sai aka samu shugabanni da 'yan fadansu suka wulakantar da su suka tozartar da su wasara ta makatumatai ne sai suka zama gaba ɗayansu a ɓoye ilimin suna a ɓoye yake ba a karantar da shi ahlus suna ba sa bayyana li izharil bid'i bid'i domin a lokacin bid'a ta bayyana wal kalami da ilmul kalam ya riga ya bayyana fiha a cikin wannan daular wal kasratihim kuma saboda yawan da suke da shi ga kuma taimako da suka samu na shugabanni ai kowa san shugabanni suna tasiri sosai da sosai ko kunno kan sunna ba da bala'i bane wasu shugabannin suka yi suka samu bakin su a mawali amma da ba da ba ake hada kai ba a hana waɗansu al'amura din ka ji masallaci a ce sai dai mai da shi shago Allah ta'ala ya sauki wattakhazul majalisa su waɗannan malamin bid'a din hiza kake ganin malamai sun zare musu takobi sosai da sosai mai wakata me ce. a ba su ba malaman fada eh, wai ce babban maciwuta malamin fada ne babban maciwuta baka <laughs> ko nan kala rayu mai faɗa da ake kira su gidan gwamnati ake duk abin da ake ake buɗe baki ake menene aka ce malaman sunna ya ce a dama akwai malam na tsugunne shi dama an zo kawai a tsugunne ke zara an fara magana an ji ta kauce ma daidai sai ya gaba ya ce to su dai kan shi dai malamin fada ya riga malamin sunna da ya riga su dai a sallame su malamin sunna ya riga ya wuce <laughs> ka gani Allah ta'ala ya sauki wa takhudhul majalis wa azharu ra'ayihim suka samu majalisi daban-daban suka dinga bayyana da ra'ayinsu wa wada'u al kutub suka wallafa littafai littafai akan ba irin bidiya da ba a wallafa ba ai kai ka san da littafan bidiya ne suke ja sai da sunna suka kunno kai ya zama na wai littafin bidiya yanzu da kudinka in ana ganta haka haka ba za a sai ma da shi ba an gane wannan da kyau ko suka wallafa ba irin da abin da ba su faɗa ba a cikin littafansu wa aqma'un nasa suka natsar da tunanin da kwaɗayin mutane wa talabu humin ri'asa suka neme su zo su shugabanci na kanat fitnatan azima sai waɗannan al'amura ya zama fitina ne fitina kuma mai girman gaske lam yanju minha illa man asama Allah babu wanda ya tsira daga wannan bala'in sai wanda Allah ya bashi kariya Allah ka kare mu fa adina ma kana yusibu ar-rajula min mujalisatihim mafi kankantar abin da zai samu mutum na sanadiyar zama da i da su an ya shuka fi dinihi shine ya samu shakka a addininsa shine mafi kasa la ilaha illallah yanzu cewar shi addinin nan ma da yake ku addinin gaskiya yake yi kisa ka ga mai akhbari ya hana wannan yace wala wala su bata fasikin aw kama qala ayu tabi'ahum ko kuma ma ya bi su maimakon ya shakka ma sai ya bi su aw yara aw yara ra'ayuhum ala al-haqqi ko mun ga daga ganin ra'ayin su tunanin su shine akan daidai wala yadri annahu ala al-haqqi aw ala al-batil shi bai sani ba shi ra'ayin su akan daidai ne ko ba akan daidai ba fasara shakkan sai ya zama mai shakku fa halaka al-khalqu haka na halittu suka ci gaba da hallaka Allah ta'ala ya sauwaje domin al-ma'amun aka haka ya zama hakan nan dan uwan shi al-mu'tasim shi ma ya dora akan aikin mamun hakan nan ma al-wasiq bin mu'tasim shugaba na kenan uku waɗannan shugabanni uku da aka yi duk akan haka suka tafi suka dinga azabtar da ahlus sunna kowanne a mulkin sa haka ba abinda da bai musunna ba hatta kana ayyama ja'far har lokacin da aka samu lokacin Ja'far allazi yuqalu lahu al-mutawakkil wanda ake kiran shi al-mutawakkil ala Allah Ja'far bin Wasiq alhamdulillah aka samu dan da bi hannun uba ba domin baban shi al-Wasiq ya dantana ma ahlus sunna azaba sosai da sosai da baban shi da dan shi Ja'far ya zama shugaba shikenan fa'atu fa Allahu bihil bid'a sai Allah ta'ala ya dishar da bid'a baki ɗayansu ta sanadiyar Ja'far kun gane ko ta sanadiyar wannan shugaba sai Allah ta'ala ya batar da bid'a saboda haka shi zai nuna mana inda shugabanni za su bai ma addini kariya ko da ɗaya bisa goma ne da addini ya samu gata kun yi shiru wa azhara bihi alhaq Allah ta'ala ya bayyana da gaskiya ta sanadiyarwa Jafar ashe kaga waɗancan suna da sakamakon abin da suka aikata wannan kuma yana da lada na irin yadda ya tsaya ya taimaka ma addini da su da suka ci zarafin addini da shi da ya taimaka ma addini yan suna ina sun rasu nan cikinsu babu wanda aka ce zai dawwama saboda dan mutum ya bai ma addini kariya zai je isamu dan mutum ya ci zarafin addini ya yi ma addini isgilanci zai je ya samu abin da yi a lokacin da shi shi kada babu kowa Allah ta'ala ya sauke wa abara bi ahli sunna Allah ta'ala ya bayyana da ahli sunna ta hannun Ja'far wa talat alfinatuhum harsunan su suka fito fili ma aqillatihim da cewar yan kadan suke wa kasrati ahli bid'i da cewa a lokacin yan bid'a suna da yawa ila yawmina hadha tun daga lokacin har zuwa yau ko ba su da yawa yan bid'a sai da man yawa ba shine ma'auni ba mun yi wani a cikin masalul jahiliya yawa ba shine ma'auni ba ai kan min fi'atin قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله اللهم صابرين والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم أما يقولون ويعملون ما لن يتي والرسم شر شر ده شر وأعلام الضلالة ده مسرنته sharri da masharranta kada baqiya minhum qaumun ya'maluna biha har yanzu akwai sauran diddigin gugubinsu da suke musu aiki haka ne ko baka bane waɗancan yan bidiya ɗin, da Allah ta'ala ya disar da su ta sanadiyar Ja'far to har yanzu akwai ragowarsu. su sharri da ta ganshi da masharranta suna da wakilai a cikin al'umma da suke musu aiki suna fatan yanzu sakon ya fito fili ko sharri da masharranta kada baqiya minhum qaumun an samu wasu jama'a daga cikin su ya na biya suna musu aiki wa yad'una ilaiha suna da awa zuwa gare su allahumma ko dai sharrin in an samu dama a fito da shi in ba a samu dama kuma a dinka mishi babban riga wani lokacin a dinka mishi yar ciki wani lokacin ba irin rigar da ba za a sanya ma sharri ba domin a nuna wa mutane ai wannan shine abu kaza amma da sunan shi me sharri Allah ta'ala ya sauwaki wala la mani'a yamna'uhum babu wani mai hanawa da zai hana su la mani'a yamna'uhum babu wani wanda zai hana su wala ahada ya hajuzuhum babu wani mutumin da zai kange su amma ya kuluna ya hana su faɗin abin da suke faɗa wa ya amaluna ko ya hana su aikata abin da suke aikatawa asali ma yanzu suna da wata ƙa'ida wa hurriyatu ta'bir yancin faɗan albarkacin baki kun fahimci wannan da kyau wai sai a fake da ita a ci mutunci addini a addini izgini amma su kuma za su karantar da addini a ce kuma sana da ta'addanci su ba su da yancin faɗin albarkacin baki Allah ta'ala ya sauke wa'alam annahu lam takun zandaqatun qattu illa min hamajil ra'a atba'i kulli na'iq yamiluna ma kulli rih faman kana hakaza fala dina la qala Allah ta'ala فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع إمام البربهاري وأعلم كسمي تشور أنه لا يدع الأمر يكي لم تجي زندقة قط da dai zindiƙanci bai zo ba zindiƙanci bai bayyana ba wa menene zindiƙancin nan eh kun yi shiru muna ta faɗa shi muna malam yana ta yawan maimaita wata zandaka wa zandaka yi zandiku suka ce abin na azzandaka shine annifaq munafunci munafunci kuma shine bayyanar da musulunci da ɓoye kafirci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi annifaqu haka ake kiran shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau mutum ya bayyana da musulunci ya ɓoye kafirci to haka nan kuma bayan da musulunci ya shiga dauloli aka tilasta samu wasu ko dai su musulunta ko kuma dai su sai na dare musu sai suke ko su ba da kenan sai suka musulunta da fatar baki suka bayyana da abin da musulunci kenan suka ɓoye kafirci a zuciyarsu to wannan shine zindiƙanci shine ma yake cewa wa'alam ka sani an annahu lam taji zandaqatun da dai zindiƙanci bai zo ba illa min hamajir ra'a sai dai kawai ta sanadiyar duhun jahilcin jahilai shi ne abin da ya kawo zindiƙanci suwaye waɗannan atba'i kulle naiƙin mabiyan dukkan wani mai ihu mabiyan dukkan wani mai kururuwa duk wani wanda izo ya ce musu su zo zai tafi da su kawai sai biyu su bi shi to in ko mutum ya zama haka jujal zai bayyana mai zai bi shi domin jujal in ya bayyana tsakar rani zai umarci sama ta ruwa ya umarci kasa ta fita da tsirrai to haka dai kawai don mutum ya ce a bi shi kawai a bi shi yi wani su dabaru suka zama kai gani suka makarama to mutum kuma zai shiga sa to waɗannan al'amuran ta yadda mutane ba su gane daidai da rashin daidai ba wannan yana cikin abin da ya taimaka zindiƙanci ya zo saboda jahilci ya musu katutu kuma jahilci ba abin da baya haifawa Allah ta'ala ya cewa yake walau anna na nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna ilaihim kulla shay'in qubulan ma kanu yu'minu illa an yasha Allah walakin aktharuhum yajhaluna suwaye waɗannan yamiluna ma'a kulli rehin suna kaɗawa duk inda iska ta kaɗa ko ba ka ba da wancan ya kira su suka ri suka tafi can kuma in wani wanda ya bi shi salo da iya magana ya zo ya sake yin wani kiran sai su saki wancan kuma su bi wancan ko ba ka ba ya miluna ma'a kulli rihin idan iskar damuna ta zo su bi idan iskar rani ta kada fa in ta bazara ce fa ba su da wani matsayi sun zama kawai muzabzabina la ilaha ula'i wala ila haula'i faman kana hakaza fala dina lahu to duk wanda ya kasance irin waɗannan ba shi da addini wannan dan ba shi da matsaya inda shi ya tsayu tukunna kun fahimci wannan ko shi za ka je ganin ahlus sunna ba su yadda mutum ya karanta duk littafin yan bidi'a ba ya karanta littafin sunna tsantsa tukunna musamman matsayin shi na ɗalibin ilimi ka ginu akan mazhabi na sunna tukunna ka ginu akan musulunci kafin ka fara karanta bible ina kai na karanta bible kana yaya da kiristoci ya ka konkwada addinin ka tukunna in ka gane addinin ka ka gane shi sosai da sosai sannan kuma sai ka ci gaba da abubuwan da suke abin nan Allah ta'ala yana cewa fa makhtalafu da ɗaya ba su saɓani ba illa min ba'di ma ja'a humul ilmu illa min ba'di ma ja'a humul ilmu sai bayan da ilimi ya zo musu bagayan bainahum kawai dan hasadar da ke tsakanin su la ilaha illallah to wannan da wa ake da yahudawa jahilan su ko malaman su kaji fa makhtalafu bi si sabani ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan da ilimi ma yazo sai bayan da suka gane ilimi sannan kawai jayayya da san bayyana hubbu zuhur kenan san a san shi kasan yana cikin abin da ke sa yake kawo rikici sosai da sosai san a san shi wannan kuma sai ya same ya gindayo wata matsala da duk duniya za ta yayata shi domin su wal na fil madinati su dama yan jarida irin wannan suke nema haka za su rubuta wai dalilan wanda yake sallah shai abin nan karfe tara me yasa ba su kawo dalilan wanda ke sallah sallar juma'a lokacin ta ba sai a kawo dalilan wanda yake sallar juma'a karfe tara domin yaya ta ne barna ko ba ya ta barna ne? ai duk ga mutane nan suna daga mai mata ɗaya sai mai mata biyu sai mai mata uku sai mai mata hudu wa aka yi interview da shi sai aka taba ka je aka yi interview da mai mata 80 da wani abu saboda tsabagen ya haɗa barna kun yi shiru wannan barna ne sosai wannan shi karan shi barna ne ya haɗa barna ba barna ne Allah ta'ala yake cewa maktalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum saboda ka dole malamai su hatara kada kwadayi da san bayyana ya sa waɗannan al'amuran shi ke kawo saɓani tsakanin malamai kwaɗayi akan kwaɗayi ba ayar da ba zai karkatar ba kun bayyace wannan da kyau ko ba ayar da zai karkatar ba in an ci innal ladina kafaru sai ce ku faru makkata Allah kuma bai ɗauka da aka ce ku faru makata an faɗa ne don buga misali ba sai ce ku faru makata ai sunan najeriya ba kafir kyau dai zama ɗaya ake a billahi min shaitan ba abin da ba zai sa kwaɗayi ba mabudin wahala kenan kasan shi kai kudai ya baro Allah ta'ala ya ce wa ma tafarraqu ba su yi makansu a yaga ba ba su yi ma addinin su ba su daddatsa addinin su ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan da ilimi ya zo musu bagayan bainahum dan hasada da kyashi da kyamar da ke tsakaninsu kawai Allah ta'ala yana cewa wa makhtalafa fihi da dai bisu sabani akan littafin ba ko addinin ba illal ladzina utuhu sai waɗanda aka basu waɗanda aka bai ma littafin su suke sabani min da ma ja'atuhumul bayyinatu bayan da dalilai suka zo musu sun yi sabanin ne fa bagayan bainahum dan hasada da ke tsakaninsu Allah ya sauke su waye waɗannan wahun ulama usu'i su ne munanan malamai waɗannan su ne munanan malamai ashabu fama'i wal bid'i ma'abotan kwaɗayi da bid'o'i kaji yana yana jan alfitanatu na imala an allahu man aiqadha kaji waye ya faɗi wannan maganar daga yana aka ji yaushe ake faɗan irin wannan maganar Wa wa'lam annahu la yazalu an-nasu fi isabatin min ahli al-haqq wa sunnah يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وأنا أقول كسكولي أكون وأنا wanda suke da bugu irin nawa a wannan ayar yana da kyau a koma baya kaɗan wa makhtalafa fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا izini من ya بإذنه والله sha'u ila يشاء إلى mana مستقيم ما نيجي تشوى كفني أنه لا zalun nasu fi isaba mutane ba sa gushewa suna cikin jama'a suna cikin haɗin kai min ahalil haƙƙi wa sunna suna kan daidai suna kan sunna ya hadihimullahu Allah madaukakin sarki yana shiryar da su wa ya hadi bihim ghairahum Allah ta'ala yana shiryar da wasu ta hanyar su wa yuhyi bihim sunan Allah ta'ala yana rayar da sunnoni ta hannunsu fa humul ladina wasafahum Allah ta'ala sune fa waɗanda Allah madaukakin sarki ya siffanta su ma'a qillatihim tare da karancin su yayi lissafa su yace wa maktalafa fihi da sai da ɗaya sabani a cikin addini ba illal ladina utuhu sai dai waɗanda aka ba su littafin su suke saɓani min ba da ma bayyana bayyinatu bayan da dalilai suka zo musu sun yi saɓani ne babban gayan hum don hasada da kyamar da ke tsakanin su su ahlu sunna yan gaskiya sai Allah ta'ala ce fastasnahum sai Allah ya togaciyan su sai Allah ya fitar da su ya ce fahadallahu allazina amanu sai Allah ta'ala shirye da waɗanda suka yi imani makhtalafu fihi na abin da suke sabani waɗanda suke kan daidai suke neman gaskiya sai Allah ta'ala ya shirye da su ya nuna musu gaskiyar min alhaqi na gaskiya bi izini wannan da izinin sa ne ba da dabaran su ba ba da kaifin tunanin su ba wallahu ya hadi man yasha'u Allah madawacin sarki yana shirye da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim Allah yana shirye da duk wanda yake so zuwa ga tabarki na daidai wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la tazalu isabatu min ummati tawaga jama'a adadi mai yawa daga cikin al'ummata ba zai gushe ba zahiri na alal haqqi suna taimakon gaskiya la yadurruhum man khazalahum duk wanda ya tozartar da su baya cutar da su tozartawar mai tozartawa baya cutar da su hatta ya ati amrullah har al'amarin Allah ya zo wuhum zahirun suna bayyane suna masu taimakon addinin Allah wannan hadisi hadisi ne rawayar muslim na hadisin sauban subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ba irin kururuwa da mutum ba zai ji ba kullum mutum ya kokari ya kasa